السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتي na asabar <clears throat> wanda ya daidai da hudu da watan rabi'un sani hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da kwanan wata 29 ga watan goma biyu a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da suna umar faruk a wannan unguwa mai albarka ta alladu nasiri idan muke karatun littafin bulogun mara min adillatul ahkam na babban malami na musulunci malamin hadisi ibn hajar al-asalani rahmatullahi alai muna cikin kitabu kitabu tsahara a cikin babi na magana akan wanka da hukuncin mai janaba ta bangarori daban-daban mun yi magana akan wanka na musulunci na farillai da na sunoni da mustahabbai sai kuma abin da ya shafi ne ake nufi da janaba da kuma wasu daga cikin hukunce-hukuncen mai janaba hadisin da za mu tashi ina zina hadisin an ali shi ne na lauki nan تليدا نعم تليدا أشرين دفعون سينيتي بسم الله الرحمن الرحيم أنا علينا ke bayan hadisin samura ibn zindab yau na gashi <clears throat> wa ana ali radiyallahu anhu hadisi ya zo daga sayyidina ali Allah ya kare yadda a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqri'una alqur'ana annabi ya kasance yakan karanta mana Alƙur'ani. wato lafabin kana yana nuna littakrar abin yana maimaituwa ya kasance yakan karanta mana alkur'ani ya ƙuri unar ƙur'ani yakan karanta da mu alƙur'ani malam ya yakun ban. matuƙar dai bai kasance yana da janaba ba rawahu ahmadu wal arba'atu alimamu ahmad wal arba'a da waɗannan ashabu suna duk da a wata nuska yakan sa wal khamsa ko amma wal shi shine daidai waɗannan malamai na ashabu sunan tirmidhi abu dawud al nasai ibn maja su ma sun rawaito wa hadha lafdh tirmidhi kuma wannan hadisin da kaji lafazin tirmizi ne wato lafazi ne iya bambanta daga wancan zuwa wancan wa hasanahu kuma tirmizi a gudunsa ya ce hadisin hasan ne ya kai darajar hasan wato bai sa sahihi ba a gurin shi kamar da muka sha bayani hassanawa ko ingantawa ko raunanawa mas'ala ce ita hadiyya akwai abin da malamai sun yi tarayya ewa wajen inganta hadisi babu shakku ba kokonto akwai wanda kuma za su yi saɓani wani ya inganta wani ya raunana da gwargwadon yadda hadisin ya zo gare da gwargwadon yadda malamin zai raunana shi wani malamin zai kalli wanda ya kawo labarin ya ga a gurinsa ba zai inganta hadisin ba wani kuma zai inganta amma madogara dai shi ne ilimin aljarhu wacce adi alamun sun yi littattafai sun yi rubuce-rubuce kuma an zayyano sunayen malamai an faɗi hukuncin kowane wani ya wasaɓa ma'ana wani ya ce wani ba shi da matsala wani ya ce a'a yana da matsala ana samun ta'aru cin karo tsakanin wani ya wanke wani ya ce a'a yana da matsala to da malamai sun bayani cewa idza ta'arada al-jarh wa ta'dil idan wan samu cin karo me ake yi za a kalli wasu abubuwa sai malamai su ba da rinjaye ala ayyata hal wasu malaman sun raunin wannan hadisi din amma wasu sun hassana shi kuma a ƙarshe sai yace ce wasa hahahu ibn huzaima a ibnu hibban al-imam hibban abu hatim al-busti shi kuma ya ce hadisin abulin sa sahihi ne to kaga duk da cewa malaman hadisi irin su albani kamar littafin da ya yi tamamul minna fi ta'aliki ala fiqh sunna a muqaddima da yayi ya ja hankali sosai gani da ingantawar ibn hibban ko tirmidhi ko makamantin wannan wani lokaci ba madogara ba ce saboda akwai malamai mutar sahilon akwai mutar shaddidon akwai masu matsawa akwai masu 'yan tsakiya irin su imam bukhari masu tsanantawa irin su sha'uba irin su wato irin su al'imamu abu hatim arrazi waɗannan suna matsawa in ka ga sun inganta hadisi ko babu shakka kai riko da shi ana za ka tara akwai daga cikin malamai wani yana da sauki na yarda da amincewa dandanan da ka zo sai wanke ka sai sai ba ka da matsala sai ya ɗauki taskiya sai ba ka wani kuma an ka zo bari ba ka taskiya sai ya gwada ya kwalkwale ya fayyace ya bincika ya gwada ya tabbatar ba zai bi kunya ba ba matsala sai ce ya ba shi taskiya ko a ina za a iya ba shi karatu ana za a iya ɗaukarsa ko aiki ko karatu ko wani abu to da ya dangance daga malami zuwa malami na fata mun gaya zai misali ka ɗauki malam abubakar gumi ka ɗauki dr aminu dina abubakar allah ta'ala ya musu rahama baki ɗaya malam abubakar gumi mutum ne mai sauƙi mutasahil sai ka ce sahil da ka zo ya ga alamun kawai imani a fuskarka ce wannan kawai ba shi da matsala malami ne don ku sai ya bincika sai ya gwada ka sai ya tabbatar sai daga ta sannan zai iya da ya ce wannan ɗalibin ilimi ne na gashi a wani tafiya to sai zai ta ɗauka ai malam zai so ba shi ne a shi yanayin kalansa ne haka ba wai zai so ka yi karatu wani ko yana jin tsoron wani ba da kake yake ba sai ya gwada ka ya tabbatar da kake kake yi to haka malamai magabata ma suke alimamul amash Sulaiman ibn Mihran in ka zo za ka yi karatu a gurinsa ba haka kawai zai baka lokaci sai ya gwada ka ya ga da gaske kake ɗalibin ilimin ne ko daga nesa kake To da ka sai maka jarabawa iri iri wanda gobe ba za ka dawo ba in ya ga ka dawo ya sake maka wata jaraba da ga har sai ya tabbatar wannan da gaske in an ba shi lokaci ba dan bata lokaci ba ne wanda za a zo kawai kwana biyu kwana uku a neme shi a rasa imam malik in ka zo gurin sa karatuwar lokaci sai ce ka zo karfe hudun dare a lokacin za a fara karatu wallahi sai a wajen shekara shekara biyu ana karatu karfe hudun dare in kai fashi ko kama kalagarci wani ba daga keke ba ibn al-qasim almajirinsa ibn al-qasim al-misri wanda duk kake jin an ce ibn al-qasim imam malik yake shekara goma sha takwas ya a wannan lokacin imam malik ya ba da asuba bi gharas kafin Al-fajir al-fajr ke zo ita kuma bai taba fashi ba bai taba bakara ba har wata rana ya zo imam malik ya fito bai dan kunta a kofar gidansa sai bacci ya kwashe shi wata baiwa ta imam malik ta leko bata gan shi ba ashe yana bayan kofar imam malik ya fito ya wuce masallaci bai san bacci ya kwashe shi ba da ta dawo ta kalle shi ta shure shi da kafa ta ce imamu maliku yau shekararsa arba'in ɗaya ɗaya alwalar da ya canja da ita yake sallah asuba in yi isha da ita kai ka zo shekara goma sha bakwai ka fara bacci shekara sha bakwai ne aka yi da maza ibn al-qasim wallahi yake ba da wannan labari kuma daga misra bai taho yace ya bar matar shi da ciki yar sa ce yar dan uwansa ce ya aura yace ni gaskiya ba zan mutu da jahilci ba ina da labarin maliku yana nan da rije mutu ba zan tafi gurin imam maliku a madina ko dai in sake ki ko in kinga za ki jira in dawo ta ce zan jira ya ce wallahi haka ya zo ya fara karatu a shekara sha bakwai na maliku da asuba ya ba shi lokaci ba wai ma wai ka ce bayan asuba ba to yanzu wani ɗalibi ne za ka ce ka rika zuwa karfe hudu kafin asuba a lokacin na baka za a yi karatun yadda wani ma bayan asubar da ya fara wallahi wata ɗaya zai gudu ba ma ƙaddara da kuɗi ake rawa a lokacin ba zai wahala ya fashi zai wahala to abu yana da alaka da yadda mutane suka ɗauke shi da muhimmanci kuma da gaske sannan irin muhimmancin da za su ba shi to alaƙa ta ha wanka ko ya jinkirta al'amuransa a hannunsa yake akwai kuma malaman da suke ganin ko da ya inganta ba yana nuna haramci ba ne don labari ko yake zaruwa. ba cewa annabi baya yi ba ya dai ce baya karantar da mu qur'ani matukar wato yakan karantar da mu qur'ani sai da in yana da janaba ma'ana kamar sun fahimtun annabi yana da janaba zai yi sa'a ah, ba za a yi karatu yanzu ba ina da janabar sai na yi wanka shi dai bai ce musu haramun ne, bai ce kar ku karanta ba kamar labari sai na abin ba so akwai malaman da duk da su ne ba su yawa masu ganin kawai ya halatta a karanta ƙur'ani ko da janaba ya halatta ka ɗauki ƙur'ani ko da janaba amma mun ce wa'annan su ne ba su da yawa amma mafi yawancin jamhurin malamai sun haramta ba don komai ba suna lura da irin wa'annan hadisai annabi baya karantawa sannan magabata ma suna kiyayewa kuma magabatan na malaman fikihu irin su imam malik da sauransu su ma fahimtar su kenan sai ake ganin tun da zamanin su ya fi kusa da sahabbai to ra'ayinsu ya fi ƙarfi kuma musamman an kalli matsayin ƙur'ani da darajar shi a matsayinsa na zancen Allah yadda Allah ke koɗa shi innahu la ƙur'anin karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun yana ji da wannan alqur'ani ai ya kamata ai masa ladabi ya zanto sai da cikakken tsarki za a karanta shi in kuma akwai hadasi rashin alwala malamai suka ce babu laifi a iya a karanta a yi tilawa amma ɗaukar sama in son so ne a yi alwala in babu alwala za a iya karanta shi ko izo sittin ne da sauran mutum ya sauka amma da alwalashi ya fi ko da ba haramun bane ne amma janaba kan mafi yau suna da wasu haramta kuma abu ne mai ba takulawa ba ba matsawa ba ce kamar yadda muka ce ka a hannunka yake ba kuma lokaci zai ja ba daga safa zuwa yamma ya kamata dai akalla ko dan sallah mutum ya wanka to tunda ba lalura ba ce mai al'ada ce ba la suka ce tana da lalura a hannu musamman mai son ce hajja mai karantarwa ba ka ce in ta karanta babu laifi in ta ɗauki wani jiz'i babu laifi saboda lalurar hajja ko karantarwa da kike yi a islamiyya ko a wani guri da sauransu sau da wannan ra'ayi gaskiya shi ne yafi duk da akwai masu halattawa ɗai don mutum ba za ka hana shi faɗin ra'ayinsa ba da dalilansa ba iyaka dai ƙarshe abin da zai ce ma waɗannan hadisi a gurinsa ba su inganta ba sannan ba wata aya ta ƙurani kai tsaye da ta hana wata aya kuma la yamassuhu illa al-mutahharun ba akan mutane take magana ba akan mala'iku ne ma'ana ƙur'ani ne da ka ganshi littafi ne mai daraja kuma a cikin lauhin mahfuz yake inna bula qur'anin karim fi kitabin maknun a wani tsararren littafi yake ma'ana asalinsa a lauhin ce yake abi shi wannan qur'anin la yamassuhu hudin nan suka ce daliri ne ya ila aqrabil mazkur mai aka ambata shine lafzul mahfuz ne na karshen ambato ba lafazi ne da yake komawa zuwa ga qur'ani ba dan sun ce idan dalili ji ya zo to ana na karshen ambato shi ake nufi na karshen ambato ibrahim ya zo musa ma ya zo sai ya ce gobe zai kuma to a ciki wa kake nufi musa na farko ko ibrahim na ƙarshe musa ya zo sannan ibrahim ma ya zo sai ya ce gobe zai koma gida sai ka ce ibrahim shi ne na ƙarshen ambaton sai ce to shi ake nufi to da aka ce inna hula ƙur'ani karin ai maganin ƙur'ani shi ne aka fara ambaton inna hula ƙur'anin karin shi ƙur'ani nan shi kitabin makanon shi kansa a wani littafi yake tsararre wanda ake kulawa da shi la ya matuhu ba mai zuwa ma ya taba shi ciwa ƙwar'anin ko ɗaya littafin ƙarshen mafus na biyun ake nufi ba ƙwar'anin ake nufi ba na farkon ba ba mai iya zuwa kusa da shi ma ya taba shi illal mutahharuna sai wasu tsarka kan bayi su ne mala'iku da haka ba ma mutane ake nufi ba <laughs> to ala halin dai gaskiya darajar ƙur'ani da girmansa in wanka Allah ya ce ai ya kai masa wanka to mafi kyau a karanta shi ba janaba babu ainihin wato wata matsala da haka dai hadisin abin da ke nunawa kenan kenan yana daga abin da ke da alaka da mai janaba kar ya karanta qur'ani in san so ne amma duk da haka malamai suka ce idan dalili ya sa ya karanta aya daya ko irin su basmala bismillahir rahmanir rahim ko dan addu'a ko wani abu ko lokotation din aya zai bada hujja ai Allah ya ce wal asari innal insana lafi khusr kuma yana da janaba suka ce babu laifi wallahu ta'ala alam wa an abi sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri sa'ad ibn sinan bin malik yace radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم ta ata hadukun ahlahu idan ɗayanku ya je wa iyalansa ma'ara da an ya'uda sai yake da nufin ya sake komawa mu'amala da iyalinsa falyatawadda bainahuma wudu'an to yayi alwala a tsakanin wannan karan farko na mu'amala da komawa ta biyu ya je ya alwala wudu an cikakkiyar alwala ba wanka aka ce ba sai ta rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito zada al-hakim al-imam al-hakim abu abdullah naisaburi wanda al-mustadrak al-sahihaini yayi wa bukhari da muslim mustadrak abinda ake cewa mustadrak alimamul imam haki yana da mustadrak al-imam abu nu'aym yana da mustakhraj ala sahihaini ma'ana bukhari da muslim kowa ya yi littafi sahih al-bukhari sahih muslim to alimamul imam hakim abu abdullahi ibn saburi da ya zo ya kalla hadisan bukhari da muslim shi ma malamin hadisi ne kwararre sai ya ce ai kuwa wa'annan hadisai da bukhari da musulun suka kawo a cikin bukhari da musulun shi ma yana da ire irensu da za a iya ta'aliki da su a jogana su su yi tafiya da bukhari keke da keke amma bukhari da musulun ba su kawo su misali idan bukari ya zo ce kitabu bat'il wahayi sai ya kawo babuka kamar guda hudu ko biyar duk babi sai kawo hadisi biyu ko uku sai ya wuce dama ya ce zai littafi ne a takaice in brief zai yi aljami'u as-sahihu al-musnadu min ahadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallama ce sunan littafin kenan zai yi shi a takaice amma ya tattaro komai aljami'u kuma ingatattu zai kawo as-sahih al-musnad wanda yake da isnadi cikakke har zuwa ga annabi tun daga kaina ji bukari shine musnad wal musnad al muttasil al min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin sannan al muktasar yace zan yi shi kuma a takaice ne da ba a takaice ba kenan bukari zai zama mujalladai to shi hajim da ya zo in ya kalli kowane bari sai ce to bukari hadisai biyu ya kawo anan ko uku sai ce ga wasu hadisan guda uku ko hudu ko biyar ko goma za a iya zona sa a nan sai tafi tare da bukhari keke da keke su aiki irin na waɗannan hadisan da ya kawo wanda kuma bukhari bai kawo su ba amma idan ya tashi kawo ɗin shi kuma zai kawo ne ta hanyar safa shi kansa shi ma da nasa isnadin to sai ce ya yi istigaraki sai ya sa mishi suna al-mustadrak ala sahihaini hadisan da aka riskar wa bukhari da muslim wanda su ba su fitar ba kuma ya kamata su fitar dogara shi a ciki shin ba su san su ba ne a sun yi ne a takaice badan ba sa son dogantawa to da ya yi wannan aiki sai shi ma ya samu matsala alimamin zahabi da ya zo shi ma sai ya bi littafin sai ya bi hadisan nasa sai ya rika tik ya ce wannan ya yi wannan sai ya cancel ya ce a wannan bai ba sai ya tik a wannan sai ya cancel za ka ji an ce sahahahul hakimu wata wa zahabi shi hakim ya inganta amma zahabi ya ce san wannan bai zama ala sharɗin bukhari ba ko bai zama ala sharɗin musulun ba ko bai zama ala sharɗin hima ba sai ya cancel ya ce hadisin bai inganta ba da yake shi ma zahabi harkar ta ce to kaga da abin da bisa hari ne kuma zai iya wa shi ma ya zo inganta wani ya zo daga baya shi ma ya yi masa ta'kidi to matsala ce kullum ilimi na karuwa kowa yana fahimtar abin da ya fahimta to wannan shine al-Imam al-Hakim a nasar wayar da ya sai ce wato sai ƙara wani abu wanda ƙarin bai kore na imamu musulun ɗin ba sai imamu musulun ya tsaya iya nan idan ɗayan ku ya je wa iyalinsa Yace so ya koma ya yi alwala wannan tsakanin sai tsaya iyanar da hakim zo sai ce fa'innahu an shaɗo lil'audi fa'innahu domin yin hakan yin alwalar a tsakanin an shaɗo lil'audi isa za ta ba da nishaɗi da karsashi wajen koma wasta karo na bidan yi mu'amala da iyalinsa ma'ana ba zai samu kasala da yawa ba zai fi samun nishaɗi da ƙarfin gwiwar sake dawo da ƙarfinsa da sha'awarsa sama da fada an shaƙo lil'audi zai fi ba da nishaɗi ga komawarsa idan yi alwala kamar ƙarfinsa zai sake ba kaga wannan ƙarin da ya kawo ba bai ci karo da wancan ba kawai ƙarin bayani ne ya yi na fata mun gani to amma me muke so mu fahimta game da wannan hadisi shine mai janaba idan zai ta abinci ko zai yi bacci ko yana so ya sake zikewa iyalinsa mustahabi ne ba farilla ba ne ba dole ba ne ya yi alwalar alwalar duk da malamai suka ba da umarni ba wajibi albani ya bayani a cikin littafin shi adabu zifar Ya yace mustahabi ne amma yin ya fi rashin yin ga wanda zai yi bacci ko ba yanzu yake so zai wanka ba sai an jima ko sai a ƙarshen dare ko sai ya tashi da asuba ko kaza ko kaza to in san su yi alwala dan ya rage ƙarfin janaba ɗin sai da zai iya ba da dama ma mala'iku su zo kusa da shi idan akwai kasala sosai da jin bacci alwalar ma za ta wahalar da shi suka ce ko taimama ne ya yi ko taimama ya yi in akwai abin taimama ko ya taba ya yi taimama ya shafi fuskarsa da tafin hannun ya kwanta ko malamai sun yi bayani sosai dangane da fa'idar alwalan da kuma shi kansa wato barin wannan ainihin wato ƙwayoyin almani a jikinsa wato shi kansa yana da illa da za su iya samar masa wasu ma na ganin zai iya tasiri wajen rage ƙarfinsa wannan dai fahimta ce kawai ta hutu amma ba wai nasi ba ne ko kaza ba to ya je wanke ɗin ya yi alwala shi ya fi masa sannan ita ma mace ta je ta yi alwala in ba ta da buƙatar ta wanka ta wanke gabanta shi zai fi ba da tsafta da kusa da duk wani abu da zai iya janyo wato gabanta ya zanto yana wani karni ko wari da makamantansa wannan yana da kyau matuƙar gaske amma dai ba wajibi ba ne kamar ya zo cikin hadisin bukhari da muslim hadisin sai na umar yace ya mazala ɗaya daga cikin mu zai iya yin bacci kuma yana da janaba a yan rukudu ahaduna wa huwa junub annabi sai na'am idza tawadda eh idan ya alwala sai ya bacci yana alwala tana da muhimmanci wa lil arba'a sannan bangaren sai tirmidhi malamai hudun nan da suka rawaito a sahabu sunan su ma sun rawaito daga sai da aisha radiyallahu anha qalat aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanamu annabi yakan yi bacci wa huwa junubun kuma yana da janaba min gairi an yamassa ma'an ba tare da ya shafa ruwa ba duk da hadisin yace wa huwa ma'alun yana da illa ma'ana yana da illa yana da wata matsala da za ta hana ingatuwarsa wanda mai magana kan hadisi ma'alul hadisi mu'allal ko ma'alul mai illa wanda yake da wata matsala a ɓoye wadda ta ɓuya a zahiri ba shi da wata matsala amma malaman abin malaman fannin ƙwararru a kai suna iya gano hadisin nan bai kai a inganta shi ba yana da matsala sai su yi bayanin illa da za ta sa bai inganta ba to ko da ba shi da illa a kaddara ya inganta kaza da ibn hajar a nan ya illata hadisi to yana da matsala me yake nufi da yakan yi bacci malamai suka ce in ya inganta ma to abinda annabi yake nufi shine ba ruwan wan wato ruwan wanka take nufi zai iya zuwa yi alwala amma da sunan yayi wanka wannan annabi yakan jinkirta ya yi bacci matuƙar ya alwala sai to ba tare da ya shafi ruwa ba ruwan da ake nufi ma ulgusul ruwan wanka ba wai ruwan alwala ba tunda ya ba da wayancan fasawai kuma yana so a yi alwala kuma a kwanta da alwala sai ya to a zahiri annabi yana yin alwala amma wanka ne in ya ga dama yakan jinkirta sai wani lokaci na fata mun gane to shine ma'ana yakan yi bacci yana da janaba min gairi an ya masa ma'an ba tare da ya shafi ba. Wani Aisha radiyallahu an haƙarar, kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam idan ta salar minar janaba, annabi ya kasance idan zai wanka minar janaba saboda janaba, min ina muka ce sababiyar. Idan zai yi wanka na janaba, ya fi ya yadayhi yana farawa ne da fara wanke hannayensa guda biyu kafin ya sa a cikin ruwan bokiti, sun mai yufuribu tun da ya wanke hannayensa sai kuma ya kwararo biya ninihi da hannunsa na dama sai tsoma a cikin ruwan sai ya zubo a ala shimalihi akan na hagun tun da ya riga ya wanke hannayen fa ya gasilu farjahu sai wanke gabansa shine malaman fikin suke ya yi tsarki ya wanke alal daga cibiyarsa zuwa gwiwa sai cikakken jai bayan ya wanke hannunsa thumma yatawaddau sai alwala cikiyar alwala nan ba a faɗi sau ɗaya ko sau biyu ba matakadiya alwala ko ma wata iri ce alwala ta gamsar to yana yi tawawun sau ɗaya ne sau biyu biyu ne yana da yin alwala a wata ruwaya har take cewa wudu a holis sala irin dai alwala shi ta sallah sun ma ya akudul sai ya taɓo ruwa sai ya taɓa ruwa ne ma'ana ya akudul ma a yudkhilu asabi'ahu sai ya shigar da yatsunsa guda biyar din na ko biyar biyar guda goma fi usulish sha'ar a can usuli sha'ar ƙarshen asalin gashinsa can ƙarshe wato da sunan cewa yana so ya gamsar da fatar yana so fatar ta shirya karɓar ruwan me yasa saboda yana da yawan gashi kamar yadda turmuzi ya rawaito a cikin shama'ilin muhammadiyya da kuma littafin sama jami'u turmuzi da ya magana sufofin annabi to annabi yana da yawan gashi har gashinsa yana taɓa kafaɗarsa kamar yadda albara'u ya siffanta shi to annabi yana da yawan gashi alas ma haka ya siffanta shi ma'ana gashinsa yana sauka sosai yana da yawan gaske kamar irin na mata na fata mun gane wannan kuma cikin laraba har wa yau ana samu kaga ba larabe gashinsa da yawa ya sauka sosai wani yakan ɗaure shi ma kamar na mata to haka Allah ya mutu baiwa ta ainihin gashi to kaga wani abu ne mai mahimmanci in yana da irin wannan gashi ko mace sai annabi ya shigar da yatsayensa ciki dan. fatarsa ta shirya karɓar ruwa ya mummurtuka ko ina ko malamai ma suka ce hakan yana da fa'ida akwai ƙofofin da suke buɗewa na gashi wanda an mutum ya zuba musu ruwa kai tsaye zai iya haɗuwa da ciwon kai amma idan ya hakan to za su rirrife kuma ainihin sai zanto kansa ya karɓi ruwa ɗin cikin sauƙi ba tare da ya cutar da shi ba to idan ya haka sun ma hafana hafana ebo ruwa ko da hannu ɗaya ana ce masa hafana ko hasaya hasayat jam'i hasanat jam'i sai ɗan ibo ruwa da hannunsa ɗaya ko da hannunsa biyu zai iya ɗauka ala ra'asihi dan ya zuba a kansa salasa hafanat salasa hasayat zubawa uku malalawa uku ya zuba ruwa a kansa sau uku ma'ana ya cutu kenan ya gamsar da kanshi sun ma'afada sai kuma ya سائر ala أبي ساسورا a bisa sauran jikinsa sai داما zai wa ɓangaren dama sannan ya رجليه فنسي wa ɓangaren hagu sun ma على هنيو rijilai sannan sai wanke ƙafafuwansa wanke kana da ko dai a wajen alwala ɗin ka wanke ƙafa gurin alwala ko kuma da ka zo gurin alwalar sai ka bar ƙafa kamar da hadisai na maimuna na aisha duk sun nuna haka na umu salama wani lokaci annabi sai bar kafar sai ya zo wanke kafar in ya miƙe sai dan canja guri sai wanke kafafuwar yanzu alwalar za ta samu wanke kafar da kuma wankan kenan <clears throat> hikimar tashin da yake yi malamai suka ce ban ɗakinsa ba tayil bane ba suminti bane wanda ake daɗe ƙasa ce wadda ta ce taɓewa idan ruwa ya zube taɓe wurin tashin da zai sai canja guri kamar samar da tsafta ne a gurin sassanin sai wanke kafafuwansa yanzu kun ka dama ba ka buƙatar haka tun da ƙila ban ɗakin ka irin na zamani ne sau da haka sai ka wanke kafar ka tun a farko sai dai kana so ka kwatanta kawai don haka annabi ya yi wani lokaci yana yin haka to yanayin sifar wannan wanka ita ce malamai suke ce mata sifatul kamal sifatul kamal wanka a yanayin da yake ba da kamala irin yadda annabi ya yi wato cikakken wanka na sunna na ibada na wanda za a samu cikakken lada a cikinsa amma akwai sifatul ijza idan duk baka bi wannan hanyar ba ka samu abubuwa guda biyu ko uku za ce wanka ya yi shi ne na farko ka tabbatar da a ranka niyyar wankan janaba za ka to niyyar ta samu inna malama na jin niyya abu na biyu ta'amimul jasadi bil ma'i jiki ko ina ya samu ruwa eh to wata hanya kai wajen jiki ya samu ruwa shine shawa ka bude a'a cikin swimming pool ka tsindima ka ce bismillah ka shiga sai ka fito ka ne jikinka ko ina suka ce to ya yi matukar za ka ibi ruwa ka kurkure ba ce ka shaƙi ruwa ta ce wankan ka ya yi ko baka bi wancan hanyar ba dan an sami niyya an samu gama jiki da ruwa tamamin ya zama sifatul ijza ta ce janaba ta kau dan duk rukunan da ake nema anniya da ta'amimul jasad bil ma'i sun san amma bai bi wancan hanya ba sai a ce to wannan bai samu sifatul kamal da ni kau da haka duk yadda mutum ya wankan janaba wankan sa yayi matuƙar ya gama cikin da ruwa ai ko bai yi alwala ba a wannan tsima da ya yi malamai suka ce zai iya yin sallah da shi saboda ita alwudu ta kalla shafil gusul wai ta shige cikin wankan ne to da haka wankan da ya yi ko bai yi alwala ba to zai iya yin sallah da ita wannan shine abin da malamai suka tabbata ballantana kuma ya yi watan alwalar kuma ya zo bai taba gabansa ba bai abin da alwalarsa ta warware ba to zai iya yin sallah da ita wallahu ta'ala a'lam za ga duk wankan da annabi ya mata ne ke rawaitowa matan shi ummu salama maimuna aisha da sauran da su ne suka ga wankan mazala aikace su suka yi wanka lokaci tare da shi a ban daki sai su sufanta yadda yayi yi walahuma har wa yau daga bukhari da muslim dan sai ce muttafaqun alai wallafa da muslim bukhari da musulun sun rawaito kuma lafadin musulun sannan ya zo daga gare su da sai hadisi maimuna a hadisi maimunatu bintul harith sai sai summa ga ala farjihi da ta zo bayanin yadda annabi ya wankan ta ce sai ya zuba wa gabansa ruwa faga salahu bi shimalihi sai wanke sa kamar yadda ya saba da hannun hagu ba da dama ba ma daraba biha al don samar da tsafta watakila ba sabulu a wancan lokaci a kusa da shi to suke amfani da ƙasa don samar da tsafta ya wanke mani ya wanke kila mazi da sauransu to sai ya samu ƙasa sai ya taba ƙasa ya dilmi hannunsa a ƙasa don samar da tsafta sai ya wanke to in akwai sabulu kusa kamar da a ah, sadiqul mashawi ke fada cikin littafin shi a kaba'ul musallin da mutum yi amfani da sabulu ya wadatar kila ban ɗakin ma babu turɓayar babu ƙasar da sai wanke hannunsa da sabulu bayan ya yi wannan tsarki kuma wannan ba sai lalle wankan janaba kaɗai ba duk sanda mutum ya je ya wanke ainihin wato fitsarinsa ko bayan gidansa ya kamata ya wannan ko dai da sabulu ko kuma alalakalli da ƙasa yana fitar da dukkan wasu ainihin wato cututtuka na ta so sai annabi ya taɓa falam sai wasu suka yi zabaɗin suka rubuta wasalin da kuskure cewa sun matai ta huzul min jil falam yaruddahu haka suka wasalci ga tawulin an kawo yace a bai bukata sai rika fice ruwan amma ya halarta ka goggoce din ka tsabtace ka ka tire amma da za ka bar shi ya buce da kansa ko ka goje shi kamar da annabi yayi suka ce shi ya fi na fata mun gane to da haka anan farajjahu ita ta fito da ma'ana wancan falam yuridhu kamar da al-maqdisi abdul gani a cikin umdatul akan ruwaya da ya kawo kenan sai da na je masa da tawul din falam yuridhu sai wasu kai masa daba din falam yurdahu amma kuskure ne sai bai so amfani da shi ba ala sai annabi ya shiga yanfudu lima a shi kaga ya fassara abin da take nufi sai ya shiga fece ruwan share ruwan da hannunsa kawai ba tare da ya saka wani tawul ba da so da haka mustahabi ne idan an bar ruwan a haka har ya bushe da kansa aka ce shi ya fi sauransu amma dai wallahu wa an ummi salama sai wani hadisi daga ummu salama radiyallahu anha qalat tati qultu ya rasulullah ni ne nace ya manzon Allah in ji ummu salama waɗannan duk matan annabi ne ya zo ashaddu dasara ra'asi nan ibnu hajar ne kawo shi bil ma'ana amma a lafazin dan a ƙarshen hadisi ce rawahu muslim muslim ya fitar da hadisi amma ka duba muslim ba sha'ar ya zo da kalmar ba dafara in su ƙanana kuma ina matsa su sosai ya manzo Allah in na tashi yin ki afa an kuduhu yanzu sai na warware shi lirratale janaba dan zan yi wankan jana ba. ka ji tambayar da su a cikin imamu muslim rawahu ruwayar muslim iya abin da ta tambaya kenan na fata mun gane iya abin da ta tambaya kenan ba ta ce da haila ba fakar ka manta cewa ta yi jana janaba saboda zai yi jana janaba sai na warware shi a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba ta amsa <clears throat> na fata an gane sai ba ta amsa sai ta ce sai ce masa la inna ma ya ki zuwa ƙarashin magana to amma sai aka samu wata ruwaya wadda ba ta cikin sahihu muslim wannan ruwayar malamai da suka bi diddigin ta kamar da samir a ta'alikin da ya bulugul maram almajirin albani an tabbatar da wannan ruwaya ba ta inganta ba ita ma albani ya tattauna magana a kanta da yadda ta samu rauni sai ruwaya sai da ifa munkara kuma kuma akwai juji a cikinta duk waɗanda suka rawaito ta ruwaya ingantacciya ba su ambata al'ada ba kuma fahimta iya wankan janaba kadai suka ambata ya maza Allah yanzu sai na warware gashi na saboda wankan janaba to sai wasu sai suka rawaito a wata ruwaya wadda ba ta cikin musulun ɗin wai sai ta ce Afa an أفأنقذه لغسل لغسل wal haidi. shin sai na warware saboda wankan janaba da haila sai suka jona hadisin da waccan kamar yadda shi manazar a nan sai ya jona sai ya ce wace ruwayatin ko mun fahimta a wata ruwaya amma fa ba a musulun ba sai ta ce wai wal haida ma'ana tambayar biyu yanzu ina zo sai na warware gashin na wani ba su sun warware gashin ki ba sai ce rawahu muslim ba na rawahu muslim sai ka cire wa fi ya tantanta to idan wa fi tantanta ruwa ruwaya ce mun kara ba ta inganta ba ya hukuncin zai zama sai malamai suka ce ko yadda hukuncin zai zama shi ne kamar da albani yake faɗa a littattafan shi ka karanta alfiqhul mustafa الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب yace tunda wankan janaba shine kaɗai ya inganta na al'ada tambayar bata inganta ba bata tabbata ma ta yi ba to ba za ka hada babai ni baban wahidan ba man jama'a baban wahidan fa kad qasa qiyasan fasidan duk wanda ya haɗa kofofi biyu suka zama kofa daya to ya yi barna man alal babai ne baban wahidan al'ada zaman kanta take yi wankan janaba zaman kanta yake ita ba ta tambayi haida ba a hadisi da inganta sai a cire cewa to in wankan al'ada ne kenan sai ta warware ta wannan ita ce fatawar galiban malaman hadisi amma wankan janaba tunda shi ba zai iya samuwa a kullum ma za ta yi samun janaba a yau gobe ma ta samu to idan kin ci yau an juma ta samu janaba a cikin warware warwarewa akwai tsanani shi sa annabi ya ce karki warware to amma haila fa ita wannan a watan sau ɗaya ne sai wani watan sai a ce wannan kan sai ta warware kamar da albani ya na fata mun gane tare da cewa da yawa malamai sun ɗauki wannan wasiruwa ya ta sun ya aiki da Tana karanta fatoyin bin bas da fatoyin usaimin shi ma akan haka suka tafi suna mai tsammanin cewa wannan ruwaya wafi ruwayatin walhaida ta inganta da aka dillita tafinsu na fatawa da suka biyo mata in an tambaya sai su ce wala ya jibo nafdu sha'ari ra'asil mar'a ba wajibi ba ne a warware gashin mace ta tsefe shi li gusilil janabati wal haida saboda wankan janaba da haida sun dogara ne akan wakilu ruwayatin din nan su kuma karfin ilimin hadisin bai kai na albani ba da yanayin bincikensa ba to amma shi albani ya binciko malamai sun binciko cewa lalle wal haida din nan ba inganta ba to ya za a yi suka ce dole a warware gashi idan wankan al'ada ne dan tana yi wa ce ai na karanta fatawar zinifas usaimi da sauran malamai ko fatawar rabita ga abin da suka ce eh, kowa yana faɗin abin da ya fahimta ne sama me yin ya fi sai a ce abin da ya fi shi ne tawarware ɗin tun da wannan so ɗaya ne a wata duk sanda al'ada ta same ta sau ta shirya cewa kawai za su yi sabon kitso ba sai lalle yanzu ba ta san sai kwana biyar sai kwana shida al'adar ta za ta ɗauke to sanda ta samu dama a kwana shida nan ta tsinci tana tsarkaka sai ta je ta wanka da mata tsefi tana samun tsarki ma'ana sai ta mai da kitsanta sai wani watan kuma idan tana jinkiri sai wani watan amma janaba to wani ba wajibi bane saboda akwai wahala akwai takura akwai mashaqqa kuma ga amsa karara annabi ya bai ummu salama ni ina tsananta gashi na wajen kitso yanzu idan zan yi wankan janaba sai na warware gashi na annabi sai a ko yake zuba ruwa a kan kanki sau uku ya wadata to da haka suka ce ba za a yi kiyasin haida da al'ada ba kowa cin kashin kansa yake kuma yanayin wankan ma akwai inda annabi ya dan bambanta su sanda yake siffanta wata mata wankan al'ada da wankan janaba da yadda za ta amfani da turare da sauransu to ala'ayyar ta hal gaskiya warware gashin a wankan al'adar shi ya fi saboda fita daga matsalar haka da malamai suka bayar wasu ce wajibi wasu ce ba wajibi ba to tun da dai so ɗaya ne a wata kawai ta walwale na fata mun gane to wannan shine abin da malamai suka ce game da wannan hadisi ɗin sai hadisi na gaba hadisin aisha radiyallahu anha ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inni la uhillul masjida li ha'idin wala junub ni bana halarta shiga masallaci zama a masallaci ga mai al'ada ko ga mai janaba sai tarawahu abu dawud wa sahaha ibn khuzaimah al-imam abu dauda ya rawaito shi a cikin sunan ɗinsa ibn khuzaimah muhammad ibn ishaqa malamin imam muslim a cikin nasa littafin sahih ibn kuzaima ya ce shi a gurinsa hadisin ya inganta to amma duk da haka an yi bayanin cewa hadisin bai inganta ba saboda a ruwaya akwai ismail bin ayyash su <clears throat> da kansa bin baz ya tabbatar da hadisin bai inganta ba to amma duk da bai inganta ba ko kaddara ya inganta ya halatta mai al'ada ta zauna a masallaci ko mai janaba ya zauna a masallaci shi ma galiban malamai sun ce bai halatta ba suna kuma kafa hujja da waccan aya cewa la karabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu kar ku kusanci gurin sallah masallaci a halin kuna cikin maye har sai kun san abin da suke faɗa wala junuban kar ku kusanci gurin sallah kar ku kusanci masallaci kamar aya tana faɗin haka wala junuban illa adiri sabila sai wanda kawai wucewa ya zo yi ko janabar ce ta same shi a masallaci yana kwance yana bacci sai zai wuce ya fita ko kuwa wani abu kawai zai zai ɗauko ya fito ba zama dirshan ba kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukari annabi ya aiki aisha cikin masallaci ta ce ya manzala ina al'ada je masallaci ki ɗauko min humra humra wata yadda duma ce wadda ake saka goshi a kanta in ana zafi ba ta kai da duma da mutum zai sallah a kanta bai ita ce humra sai annabi ce ki je ki ɗauko min humra a masallaci ta ce ina da al'ada ya ce al'adar makale miki ta yi a hannu ya ce ki je ki ɗauko min humra na simiti ta shiga masallaci ta ɗauko kaga wannan ba zama sai ma malamin su to amma duk da haka suna ta kawo hadisi akan halaccin ta shiga sai a ce eh shiga adiri sabili ta wuce babu laifi amma wasu malamai sai suka ce to in wannan hadisin bai inganta ba waccan ayar ba haramta take yi ba kawai mutum ne ya zo matafiyi suke fassara ta matafiyi ne ya zo ba yadda zai yi shi lalura ta sa ya zauna a masallaci sai ya zauna nan mai gurin kwanansa kafin ya wuce kamar aziri sabilin ne haka mai janaba illa lura ta sa ta zauna ta a wa'azi ta yi kaza babu laifi amma dai galiban malamai ba su halarta ba daga cikin hujjar da suke cewa bai kamata mace mai al'ada ta zauna a masallaci ba suka ce a kalla hadisin bukari da muslim wanda annabi ya ce idan mata sun zo filin idi ita su zo da masu al'ada duk su zo amma in za a yi sallah su janye jikinsu ya ta zirnar musalla su janye jikinsu yana nuna cewa dai duk sanda suke da al'ada duk sanda aka zo gurin sallah ko kaza su rika janyewa to can ba ma masallaci ba ne gurin idi ne to alayya ta hal in ba lalura din ba janyewar ga mai janaba ga mai al'ada shi ya ce in kuma akwai lalura na zama ya kama sai ce babu laifi komai in akwai lalura ba za a matsa kan shi ba wallahu ta'ala alam to ana cewa lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu tsaya ana wannan hadisi al-Imam Abu Dauda ya rawaito Ibn Kuzaima ya ainihin inganta shi to na ga za mu tsaya nan saboda shi ma dai sabuwar magana ita hadisin Aisha wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka